أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثلاثين دقيقة والصلاة والسلام على رسول الله مبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبو جهل الله سبحانه وتعالى في حال من يوحسن وتعالى من أنصار أشياء لا يعرف أشياء تدين وكرمدان جلال مالك أن محمد صلى الله عليه وسلم كان وكذا من الشيخ عبد الكتاب في من الأنبياء يعني ما الشعب وقف في شلال الأنبياء شفاء جميل شعب كما هو أن وصل سنة ذكر إلى سنة الجمعة قلنا في هذا الغلاوة والشعب الكم لأعلم أن تشوف في المنطقة إذا أنا جبين من الجاتية صيام طه 11 من الساعة إلى 11 ساعة في الليل وإيجاد كلام على الشوارع وأن أصحاب يوم السياق والصوم إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل الأقدة من لساني يبقى قولي بهاك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام barkanmu da wannan maraice na asabar 22 ga watan ramadan a shekara ta 1438 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 17 ga watan 6 a shekara ta 2017 miladiya jiya mun cike da karshen aya ta 29 cikin wannan sura mai albarka suratul jafiya yau zamu tashi farkon aya ta 30 daidai mai Allah ya ce ربهم ذلك هو الفوز المبين فأما الذين آمنوا للي وأند سكي إيماني وعملوا الصالحات كما سكي أيكي نجري فيدخلهم ربهم في رحمته وبنججن سزي شقد سوچكين رحمتها أي جنته تكين الجنة ذلك للي هكا هو الفوز المبين شيني ببان ربه Allah madaukakin sarki ya sa mu cikin su ma'ana alƙawarin Allah ne dukkan wanda ya imani sannan yayi aiki na gari ya mutu akan haka to Allah madaukakin sarki zai shigar da shi aljanna shiga aljanna kuma babu raban da ya kai shi duniya da lahira duk fafutukar da dan adam yake a duniya shine yayi abin da in ya mutu zai je shiga aljanna a duniya duk abin da zaka samu in dai ka mutu baka shiga aljanna ba to kai asara a duniya duk abin da zaka rasa in dai da ka mutu ka je ka shiga aljanna to kai kai riba da ka shiga aljanna shine riba rashin shiga aljanna kuma shine babban hasara Allah ya tsare mu da hasara da haka Allah madaukakin sarki ya ce lalle waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari to lalle ubangijin su zai cika musu alƙawarin su zai saka su a gidan rahmatsa wanda kuma wannan shine babban rabo ai albayyinu zahir shine rabo wanda yake a fili wanda yake a bayyane to su kuma kafirai fa wa amma allazina kafaru su kuma waɗanda suka kafirta fa lahum za a ce da su a ranar tashin alkiyama afalam takun ayati tutla alaikum shin ayoyi na basu kasance ana karanta muku su alahi a duniya ba manzanni basu zo muku ba ba ku tarar da littafi da na saukar ba masu wa'azi basu gargade ku ba afalam takun ayati tutla alaikum lalle ayoyi na ba a karanta muku su bane aljawabu bala amsa shine eh lalle an karanta musu ayoyi an yi musu wa'azi an gargade su amma fastakbartum sai suka yi girman kai ai takabbartum kuka yi girman kai ga gabaran ku imani wa kuntum kuka zama qauman mujrimi mutane wanda suke kafirai ai kafirina bi fi'likumul ma'asi kuka kafircewa Allah ta hanyar aikata manya-manyan ayyukan sako wa tastakbiruna kuma kuna jin isa da girman kai an takhda'u li shari'ati rabbikum wanda hakan yasa kuka ki korisuna gaban shari'ar ubangijinku fayujibuna su da kansu in an musu wannan tambaya sai su bada amsa da cewa bala farai hakan ya faru shine kamar yadda Allah ya faɗa a ayat suratul zumar wasiqal ladina kafaru ila al-ladina kafaru nusuhiqal ladina kafaru za a ingiza kiyar kafirai ila jahannama zumaran zuwa ga wutar jahannama jama'a jama'a tawaga tawaga tawagar mushrikai tawagar masu bautar gumaka masu bautar annabawa masu bautar waliyai masu bautar mala'iku masu bautar salihan bayi zumaran jama'a jama'a an gane ko hatta idza ja'uha har lokacin da za su zo kofar shiga wuta futihat abwabuha sai a bude kofar wa qala lahum khazanatuha mala'ikun da ke tsaron wuta za su ce da su alam ya'tikum rusulun minkum shin yanzu manzanni daga cikin ku basu zo muku ba yatluna alaikum ayati rabbikum waɗanda suke karantar da ku ayoyin ku? wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha kuma suna gargadin ku game da gamuwar ku da Allah a wannan wuni na alkiyama qalu sai su ce bala tabbas an yi haka manzanni sun zo mana littattafai sun zo masu wa'azi sun yi tunatarwa walakin haqqat kalimatul azabi alal kafiri sai dai alƙawari ne na azaba ya riga ya gaskata akan kafirai su kuma suna daga cikin su Allah ya tsare mu a wata ayar Allah madaukakin sarki ce mala'iku za su tambaye su ma salakakum fi saqar ma salakakum fi saqar qalu lam yakun min al-musallin ولا نكن نطعم المسكين وكنا نقوم مع الخائفين za su ce da su ma salakakum fi sakar, wani laifi kuka yi kuka za a sa ku a wutar sakara? qalu sai su ce da kansu lamna nakum minal musallin ba ma cikin masu sallah wa lam nakun nut'imul miskin ba ma ciyar da miskinai wa kunna naqudu ma al mun kasance muna shige shige tare da masu shige shige wajen sabawa Allah wa kunna nukazzibu bi yawmiddin mun kasance muna karyata ranar tashin alkiyama ba mu ma za a yi ta ba Hata atana al yaqin muna cikin haka mutuwa ta zo mana sai Allah ya ce fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in da aka ceton masu ceto ba zai amfane su da komai ba domin dukkanin wanda ya mutu kafuri duk magana ceto da ake yi ban shi a ciki innahu man ya'ti rabbahu mujriman Allah ya ce duk wanda ya je wa ubangijinsa yana kafuri fa inna lahu jahannam wutar jahannama ce kadai makomarsa la yamutu fiha wala yahya ba zai mutu ba a cikin ta kuma ba zai rayuwa mai kyau ba to da ka wannan shine tattaunawar da mala'iku masu tsaron wuta za su yi da kafirai gab da za a shigar da su wuta da ka za su tambaye su me ya ja muku shiga wuta su da kansu su kafa shaida da kansu kan cewa lallai laifuffukan su da miyagun ayyukan su ya ja musu a wata ayar cikin suratul arab an'am ubangiji madaukin sarki zai tambaye su da kansa ba wai mala'iku ba ya ma'asharal jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum Thank you. ku tawagar mutane da tawagar aljanu waɗanda za su shiga wuta alam ya'tikum rusulun minkum manzanni daga cikin ku basu zo muku ba yatluna alaikum ayati waɗanda suke karanta muku ayoyina wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha kuma suna gargadin ku da wannan gamuwa ta mu a wannan wuni qalu sai su ce shahidna ala anfusina ya Allah mun yi wa kanmu da kanmu shaida cewa mu masu laifi ne wa garratumul hayatud dunya domin rayuwar duniya ce ta ruɗe su an gane ko wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin su da kansu za su yi wa kansu shaida cewa lalle su kafirai ne sai Allah ya ce zalika an lam yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmin wa ahliha ghafilun wannan ku haka zai faru domin ubangijinka baya halakar da wani mutane ko wata alƙarya ko wani mutum shi kadai bisa ga zalunci ya sa shi a wuta alhalin bai san laifin da ya ba shi ka'idar Allah kafin ya kama ka da laifi sai ya kafa maka hujja sai kai da kanka ka yarda cewa eh na yarda na yi laifi kai da kanka da za a ce yi wa kanka da kanka hukunci na adalci ina ya kamata ka shiga sai ka nuna wuta za ka shiga ma'ana ka kai yi total saranda ka yarda ɗari bisa ɗari cewa kai mai laifi ne domin Allah ya ce wa makon na hatta na hatta na ba a ba ma yin azaba sai mun aiko masu gargaɗi sai mun aiko masu sanar da mutane masu karantar da su sune annabawa rusulan mubashirin wa munzirin rusulan mubashirin ce rusulan manzanni mubashirin masu albishir wa munzirin kuma masu gargadi li alla yakuna lin nasi ala allahi hujjatun ba'da rusuli saboda kada mutane su samu hujjar fada akan Allah cewa a ranar lahira zalunta su yayi bai sa an gargade su ba bai sa an musu wa'azi ba bai aiko musu da yan aike ya saukar musu da littattafai ba haka kawai ya kama su yasa su wuta Allah madaukakin sarki ce a'a ba wanda ya isa kafa mana hujja da wannan domin ga manzanni nan ga ga ga littattafai nan ga kuma masu wa'azi nan bayan shudewar manzanni wa kana azizan hakima lallai Allah mabuwayi ne kuma mai hikima ne da haka Allah madaukakin sarki ya ce wa na ladina kafaru su ka kafirai kafin a sa su auta fa yuqalu lahum za a ce da su alam kun ayati shin ayoyi na basu kasance ba ayoyi anan ana nufin al ayatu tanziliya ayoyi na wahayi ayoyi na qur'ani tutula alaikum ana karanta su gare ku fastakbartum amma kuka girman kai wa kuntum qauman mujrimin kuka zama kafurai? ka ki ku bi shari'a ko kai ta ayyukan sabo fa yajibuna su da kansu sai su bada amsa su ce bala haka ne law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna da kansu za su ce law kunna nasma'u da a ce muna ji ma'ana sun tabbatarwa da kansu rashin ji da a ce muna ji aw naqilu ko muna da hankali ma kunna fi ashabi sa'ir da ba za mu zama cikin yan wuta ba a kenan duk wanda kaga ya shiga wuta an gaya masa ne yake ji bahaushe kuma yace kowa yake jin bari zai ji hoho jiki magayi in ka ji ka huta amma in baka ji ba to kuma ka ji a jikinka sun tabbatarwa da kansu ba su da fahimta ba su da hankali domin tsantsar fahimta da hankali shine ka fahimci wanda ya halicce ka kuma ka yi masa abin da ya sa ka dan ka zauna lafiya amma matukar kake fahimtar haka kake aiki da haka duk abin da ka fahimta ya zama aikin banza baka fahimci komai ba a rayuwa domin mafi girman abin da dan adam zai fahimta a duniya shine ya fahimci Allah da ya yi shi kuma ya tsaya ya fahimci manufar Allah ta halittarsa kuma ya tsaya ya kiyaye wannan to in kai wannan ka tsira da haka Allah madaukakin sarki ce fa'tarafu bi dhanbihim fa'tarafu bi su da kansu sun yi furucin baka bi zambihim da zunubinsu sun tabbatar da cewa su masu laifi ne sai Allah ce fasuqan li ashabi sayr ai nesa da su cikin wuta tunda sun yadda su kafirai ne kuma daman ba su da yadda suka iya dole su yadda domin ga hujjoji ga dalilai bakin su zai yi ƙarya an rufe hannu da kafa duk sun ba da shaida jikin su ya ba da shaida wata shaida tafi wannan da haka kaga ba makawa dole su tabbatarwa da kansu da kansu laifi dole ne su amsa laifinsu da haka Allah madaukakin sarki sai ce fa atarafu bi dhanbihim fasuqan li ashabi li ashabi sa'ir da haka Allah subhanahu wataala zai kama kafirai ya tabbatar musu da laifukan su sannan ya izake su zuwa ga makomar su ita ce wuta Allah ya tsare mu sai Allah ya ce mu وإذا قيل إن وعد الله حق ce wa idza qila lahum sun kasance a duniya ko idan aka ce da su ay lakum ayyuhal kuffaru in aka ce da ku ku kafirai a duniya inna wa'adallahi haqqun lalle alkawarin Allah fa gaskiya ne bil ba'si na batun tashin alkiyama an gane ko wasa'atu lalle kuma alkiyama la raiba fiha babu kokonto a cikin zuwanta malai ce bin raf'i wa quri'a bin nasbi an karanta wasa'atu a wata ƙira'ar wasa'ata da haka kowanne ka karanta ƙira'a ce tabbatacciya daga annabi sallallahu alaihi wasallam la raiba fiha ai la shakka fiha babu kokonto cikin zuwan alkiyama qultum sai ku ce ma nadari masa'a mu ai ba musamman yi wani tashin alkiyama ba ma'ana su faɗi haka bisa ga izgili ba tare da ko kulawa ga abin da ake gaya musu ba in na zunnu illa wannan mu dai kawai muna zato kamar yadda muka ji ana faɗa cewa wai za a yi alƙiyama amma ba mu da tabbas qala al-mubarrid al-imam al-mubarrid ɗaya daga cikin manyan malaman luga yace asluhu kalmar asalin yadda zancen yake inna zunnu illa zannan ai inna hanu illa nazunnu zannan mu kan zato muke game da tashin alkiyama amma ba mu da tabbas wa ma nahnu bi mustayqinin da dai mu ba mu kasance masu sakankancewa ba annaha cewa alkiyama atiyatun za ta zo wannan shine maganganun da kafirai suke faɗa a duniya idan aka ce da su za a yi tashin alkiyama ce to mu ma haka muke ji dai mun gaji da sa mun gaji da gafara sa ba mu ga kaho ba wa idza tutla alaihim ayatuna qala asatirul awwali idan aka karanta musu ayoyin Allah game da tashin alkiyama sai ce wannan tatsuniyoyin mutanen farko ne tuntuna ake ta faɗa za a yi alkiyaman nan za a yi alkiyaman nan har yanzu ba ganta ba da haka mu fa bamu mu yadda ba tun da Adamu ya bayyana a duniya ake cewa alkiyama za ta yi Adamu ya kwashi shekara dubu ya tafi alkiyama ba ta zo ba Nuhu ya bayyana tsakanin Adamu da Nuhu shekara dubu ne nan ma suka shuɗe alkiyama ba ta zo ba Nuhu ya zo ya yi wa'azi na shekara ɗari tara da hamsin iya wa'azi kaɗai ba san shekarun da ya ba kuma kan ya fara wa'azi shi ma yana ta alkiyama za ta zo ba ta zo ba Nuhu ya wuce aka yi na Ibrahim ya zo ya kwashi shekaru aru aru ya tafi ba a yi ba Sulaiman Musa Isa duk annabawa suka zo wadda daga wanda zai yi shekara dubu sai wanda zai yi shekara ɗari kaza haka haka har yanzu a ita ce mana wani alkiyama za ta zo asatirul awwali wannan tatsuniyoyin mutanen farko ne to da haka in an gaya musu batun tashin alkiyama ba sa yadda in an ce musu za a yi alkiyama sai su ce ƙarya ne sai su ce mu fa har yanzu ba mu sakankance ba wa ma nahnu bi mustaiqinina mu kan ba mu da ne akan wannan zance mun dai ji ana faɗa hadisi ya tabbata yin sahih al-bukhari annabi sallallahu alaihi wa sallama yace anna ta'ala yaqulu li ba'd al-abid yawm al-qiyama ubangiji subhanahu wa ta'ala zai faɗa wa waɗansu daga cikin bayi a ranar tashin alkiyama alam uzawwijka wani ban baka damar kai aure ba alam ukrimka wane ban girmama ka ba alam usakhir laka alkhayla wal ibl wane ban baka dama na huwace maka na hore maka dawakai da raƙuma ba wa azarka tar'asu ban kyale ka kana mulki a duniya ba wa tarba kana ta gine-gine fa yaqulu sai ka ji bawa ya ce bala ya rab kwarai haka ta faru ya ubangiji duk wannan abin da ka faɗa a duniya kai min fa yaqulu sai Allah madaukin sarki ya ce da bawa a fazananta annaka mulaqiya to ka yadda da cewa watan wata rana zaka gamu da ni gashi dai yau mun haɗu duk a duniya lokacin da nayi maka waɗannan abubuwa ka yadda za mu haɗu fa yaqulu sai ka ji bawa ya ce la wallahi ban yadda cewa za mu haɗu ba ni in an ce min zan haɗu da kai gani nake kawai rudata ta ake so ake a ci kuɗi na kawai so ake a tsoratar da ni a hana ni sakewa da walwala fa yaqulu Allah ta'ala sai ubangiji madaukakin sarki ya ce fal yawma ansaka kama nasitani to da ka yau ni ma zan yi buruz da kai kamar yadda kai ma a duniya kai buruz da ni yau zan rabu da kai cikin azaba kamar yadda kai ma kake kai aiki da abin da ake gaya maka na cewa za mu haɗu ka imani kuma ka aiki na gari ba kai hakan ba da haka ni ma yau zan kyale ka shine Allah ya ce mai wa bala ya sayyi'atu ma Allah ya ce wa badalahum sayyi'atu ma amilu duk munanan ayyukan da suka aikata a ranar lahira za a bayyana musu su su gansu ai fil akhirati a lahira ma amilu na abin da suka aikata na munanan ayyuka fi duniya a duniya ai jaza'uha sakamakon ayyukan za su gani wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un kuma abin da suke izgali da shi zai zo ya cin musu zai sauka a kansu shine me tashin alkiyamar da suke ganin cewa ƙarya ne in an faɗa suke dariya to zai zo ya same su wutar da idan aka gaya musu cewa akwai ta sai su dariya su ce kawai maganar banza ce za su ganta za ta cin musu duk wani abu da ake gaya musu mummuna game da sha'anin tashin alkiyama don su yi imani su kiyaye suka ki to sai wannan abin ya zo ya faru gare su shine wa haka bihim ma kanu bihi yastahzi'una malai ce ai al'azab ana nufin azaba wa qila وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم يومكم هذا waƙila sai a ce da kafirai alyawma a wunin yau nan sakum za mu bar ku finnari a cikin wuta aina turukukum za mu kyale ku finnari a cikin wuta kama nasitum liqa'a yawmikum hadha kamar kuma kamar yadda kuma kuka ki kuka bar yin imani da haɗuwarku ku ta wannan wunin da mu ai taraktumul amala li liqa'ihi kamar yadda kuka ki ku aiki dan gamuwa da Allah a ranar lahira wa naru kuma makomar ku ita ce wuta wa malakum min nasirin ba ku da wanda suka isa su taimake ku su hana a sa ku a wuta a yau ko su fitar da ku bayan an shigar da ku ai mani'ina minha ba ku da wanda zai hana Allah ya muku azaba ba wanda zai tsaya muku gaban ubangiji ya hana Allah ya azabtar da ku babu shi to anan malamai suka ce an ce waqila nansakum waqila al nansakum kalmar an-nisyan a larabci tana zuwa da mana guda biyu tana zuwa da mana mantuwa an gane ko shine al-ghafla tana kuma da zuwa da ma'ana at-tark bari ba wai ka manta da abu ba amma kawai ka bar shi kana sane irin abin da yake cewa buris kayi buris duk wanda aka ce yayi buris da abu ba yana nufin bai san shi ba ba yana nufin ya manta shi ba ya san shi ba mantawa ya ba amma kawai ya kyale ya rabu da abin dan ganganci dan wulakantarwa dan kuma rashin ɗaukarsa da muhimmanci to sai malamai suka ce Allah subhanahu wataala yakan jingina wa kansa annisyan amma ma'anarta shine at-tarku ba ma'anarta shine al-ghaflatu ba an gane ko domin mustahili ne cikin haƙƙin Allah ya kirafkana mustahili ne cikin haƙƙin Allah yayi mantuwa shi yasa zaka ga wasu ayoyin alqur'ani sai su korewa Allah mantuwa wasu ayoyin kuma sai su yi me sai su tabbatar masa da annisyan amma an-nisyanu ba da ma'anar mantuwa ba sai dai da ma'anar at ubangiji subhanahu wataala yace la yadillu rabbi wa yansa Allah baya batal lissafi kuma baya mantuwa amma kuma gashi a wasu ayoyin ya tabbatar da kansa an-nisyan nansakum kama nasitum liqa'a yawmikum hadha الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجهدون ubangiji madaukakin sarki ce waɗanda suka dauki addinin su wasa da wargi akwai ranar da za mu kyale su cikin azaba kamar yadda su ma suka kyale yin aiki dan su tsira a gobe kiyama munafikai Allah ya ce nasullaha fa nasiyahum sun rabu da Allah sai ya rabu da su wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum kada ku zama kamar waɗanda suka rabu da Allah sai ya rabu da su da kawukan kawukansu daka annisyan yana zuwa da ma'ana tarku وقيل وذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا بما نسيتم yace fazuqu ku dandana azaba bima nasitum liqa'a yawmikum hadha saboda rabuwar da kuka yi da yin aiki dan tanadin gamuwar ku da mu a wannan wuni inna nasinakum mu ma zamu rabu da ku ko mu ma mun rabu da ku a cikin azaba fazuqu azabal khuldi bima kuntum taksibuna ku dandana azabar dawwama sakamakon miyagun ayyukan ku da kuka kasance kuna aikatawa da haka dai an-nisyanu fi haqqillah ma'anahu at-tark idan ka ji an ce an nisiyan an jingina wa Allah to wannan ana nufin kyalewa da biris da abu ba wai ana nufin mantuwa ba domin Allah baya mantuwa subhanahu wataala da ka fal yau wa qila al yawma nansakum kama nusitum liqa yawmikum hadha wa ma'wakum an nar makomarku ita ce wuta wa ma lakum min nasirin ba ku da mace maka sai Allah ya ce ni zalikum bi annakum اتخذتم آيات الله هزوا Allah ya ce zalikum abin da yasa haka ta same ku bi annakum saboda ku ittakastum ayatin lahi kun riki ayoyin Allah shine alqur'ani huzwan abin yi wa izgili ay mahzuwan bihi abin wasa abin wargi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce zalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakabu ayati الذين كفروا بالباطل Allah ce zalika haka al'amarin zai kasance a ranar tashin alkiyama jaza'uhum sakamakon kafurai, jahannamu ita ce wutar jahannama bima kafaru saboda kafircin su wattakazu kuma sun riki ayati ayoyina wa rusuli da manzannina huzuwan abin yi wa izgili daka duk wanda ya riki ayoyin Allah da manzannin Allah abun yiwa wa to ya sani makomarsa ita ce wutar jahannama a wata 'yar Allah ya ce wa yujadilul ladina kafaru bil batil kafirai suna jayayya da ƙarya li yudhidu bihi al dan su bice hasken gaskiya wattakazu ayati wa ma unziru kuma sun rike ayoyina da duk gargadin da ake musu a matsayin wargi a matsayin abin yi wa izgili a matsayin wasa da ba'a to da ka zalikum bi annakum muttakhaftum ayati llahi huzwan abin da yasa sakamakon ku ya zama wutar jahannama kuma Allah zai bar ku a cikin ta saboda ku ne wa ayoyinsa izgili ku ne wa manzanninsa izgili wa gharratkum alhayatud dunya kuma rayuwar duniya ita ta ruɗe ku hatta qultum har kuke cewa la ba'asa babu tashin alkiyama wala hisaba babu hisabi wa sahhala lakum tarka shari'atillah kuma hakan yi muku sauki har kuka bar shari'ar Allah wattiba'a ahwa'ikum kuka bibi sauye-sauyen zukatanku qala Allah ta'ala li bayani aqibatikum wannan yasa Allah madaukakin sarki zai ce game da bayanin makomar kafirai fal yawma kusani a yau la yukhrajuna minha ba za ku fita ba daga cikin wuta ko ba za a fitar da ku ba daga cikin wuta ai ahlul awa ahwa bil bina'i lil maf'ul an karanta la yukhrajuna ba za a fitar da su ba sai zama fi'ilin mabniyyin lil majhul ala ma lam yusamma fa'iluhu an gane ko an kuma karanta fal yawma la yakhrujuna bina'an lil ma'lum an gane ko a yau ba za su fita ba su zuwa su kafirai ko ba za a fitar da su ba su zuwa su kafirai shine malai cewa bina'an lil maf'uli wa quri'a lil fa'ili an karanta yukhrajuna an karanta yakhrujuna minha ba za su fita ba daga cikin wuta minan nari daga wuta ko da sun yi yunkurin su fita mala'iku za su rinka ingiza kiyarsu Allah madaukakin sarki ya gaya mana kullama aradu an yakhruju minha kullama aradu an yakhruju minha كلما أرادوا أن يخرجوا منها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم بها تكذبون كلما أرادوا دلوكة سند سكي ينقري أن يخرجوا منها من غم su fito daga cikin wuta saboda tsabar tsanani da kunci wa'idu fiha sai a sake buga su a mai da su ciki a wata ayar kullama aradu an ya kharju minha u'idu fiha duk lokacin da suka yi yunkurin za su fito daga cikin ta sai a maishe su cikin ta wa qila lahum kuma a ce da su zuqu azaban nar ku ci gaba da dandanar azabar wuta da haka maganar fita babu fal yawma la yukhrajuna ko la yakhrujuna Yunin yau ba za a fitar da su ba kuma su ma ba za su iya fita da kansu ba wala hum yusta'tabuna kuma da tsaiko sun yi koke ba za a amsa musu ba duk abin da kafiri zai nema a cikin wuta dan wuta zai nema Allah ya masa ba za a biya masa bukatar ba idan ya ce yana jin kishirwa ba za a ba shi ruwan ba in ya ce yana jin yunwa ba za a ba shi abincin da zai ce kosar da shi daga yunwa ba in ya ce Allah ka sauƙaƙa mana wuni ɗaya na azaba ba za a saurara masa ba duk buƙatarsa ba a amsa ko ɗaya ne wa in ya bu ba ma hun min almusta'tabin inda za su yi koke ba sa cikin waɗanda za mu amsa wa kokensu ba sa cikin waɗanda za mu saurare su sai ma dai aita daka musu tsawa ana cewa kar ku yi magana iksa'u ufi hawa la tukallimu ku nutsu a cikin wuta ba wata magana da za ku yi ba wani koke da za ku yi a saurara muku ba wata bukatar da za ku nema a biya muku shine mala ce, ai la yutlabu minhum an yardau rabbahum bitawbati ba za a nema daga wajen su ba cewa su nemi yardar ubangijin su ta hanyar tuba wa ta'a ko ta hanyar biyayya li'annaha la tanfa'uhum yawma idhin domin duk wannan koken ma in sun yi ba zai musu amfani ba Allah madaukakin sarki ba zai saurare su ba to koda ku a cikin wannan yanayi kadai Allah ya basu ya isa azaba kana cikin wahala kana neman taimako ba za a taimaka maka ba kana cikin yanayin da ya kamata a tausaya ma a ƙi a tausaya ma wannan ma yafi komai takaici da inda a ce da wannan kadai za a bar ƴan wuta da ya ishe su takaici ya ishe tashin hankali amma fa tare da haka bayan suna shan azabar suna neman a tausaya musu suna neman a saurare su an ki saurara su kuma ƙara musu azaba ake yi innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama

فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون ولا هم ينصرون Allah maɗaukacin sarki yace waɗanda suka kafirce wa ayoyin mu zamu sasu a cikin wuta wutar ta rinka kona su tana narkar da fatun jikin su amma duk lokacin da fatar jikin ta zagwanye naman ya salibe ya narke a madadin mu saurara musu sai mu sake musu wani naman da wata fatar liyazuqul azab dan su ci gaba da shan azaba fala yukhaffafu anhum min azabiha ba a sauƙaƙa musu azabar wuta ba a rage musu sai dai kullun ai ta ƙara musu kullama kabad zidnahum sa'ira duk lokacin da wutar ta yi kasa kasa sai mu ƙara kunna ta wala yukaffafu anhum al'azab wala hum yunsarun ba a saurara musu azaba ba a taimakon su wala yukaffafu anhum al'azab wala hum yunzarun ba a saurara musu azaba kuma ba a jiran su ba a tsahirta musu azaba ce ta rana daban ta dare daban ta safe daban ta hantsi daban ta marece daban Allah ya tsare mu da haka Allah madaukakin sarki zai ce ku sani wala hum yusta'tabuna ba za a saurare su ba ba za a karbi koken su ba malai ce summa katama ta'ala surata bi qawli sai Allah madaukakin sarki zai cika surar da fadin sa sai ya ce ni falillahi al-amru bis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin alhamdu yabo da godiya su tabbata ga Allah malai ta yi alwasu bil jamili sifantawa da dukkan abu mai kyau ala infazi wa'idihi bisa ga alƙawarin da Allah madaukakin sarki ya zartar na shigar da ƴan aljanna aljanna ƴan wuta wuta wannan cika alƙawari ne duk wanda ya cika alƙawari ya cancanta a yi masa me a yi masa yabo da godiya shi yasa a wata aya Allah madaukakin sarki ya ce fa quti adabirul qaumil ladzina zalamu والحمد لله رب العالمين a wata har yace wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillah Allah ce fa qudiya dabirul qaumi allazina zalamu an yanke ƙarshen azzalimai yau maganar zalunci ta ƙare. mana alkawarin da Allah yayi ya cika da ka wa qila alhamdulillahi rabbil alamin a lokacin zaka ji bayi suna godiya suna yabo ga Allah godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda yayi alƙawari ya cika a wata ayar yace wa qudiya bainahum bil haqqi an yi hukunci tsakanin bayi na gaskiya ma'ana bayan an gama tashin alkiyama yan wuta sun shiga wuta yan aljanna sun shiga aljanna kagan hukunci ya kare qudiya bainahum bil haqqi sai a ce wa qila alhamdulillahi rabbil alamin yabo da kirari ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai fada da cikawa da haka Allah subhanahu wataala da kansa yake wa kansa da kansa yabo da kirari domin wannan gagarumin aiki in ba Allah ba ba wanda ya isa ya yi shi ya faɗa kuma ya cika komin daren daɗewa da haka Allah ya yi alkawarin zai sa 'yan aljanna aljanna zai sa 'yan wuta wuta zai sa muminai aljanna zai sa kafirai wuta tsawon shekaru dubunnai kuma yazo ya cika kaga wannan abin a gode masa ne da haka Allah ya gode wa kansa don ya koya wa bayansa su yi masa godiya malai ce ala wa wa'idihi fil mukazzibina bisa ga cika sa da ya game da kafirai makaryata masu karyata a shi da ayoyinsa wa tariki shari'atihi kuma masu yin burz da shari'arsa allati kullifu biha wacce aka kallafa musu allati kallafa biha ibada wacce ya kallafa wa bayansa su aiki da ita wa wafa'a wa'dihi kuma an yi godiya ga Allah ne bisa ga cika sa na rahama fil mu'minina al-muti'in game da bayansa mu'minai masu yi masa da'a wanda su ma gashi ya cika musu alƙawari ya shigar da su aljanna rabbus samawati wa rabbul ardi ubangijin sammai ubangijin ƙasa rabbil alamin ubangijin talakai. wani lokaci Allah ya wa kansa kirari da rabbul alamin wani lokaci ya wa kansa da kirari da rabbus samawat alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi fatiris samawat الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات nur. da rabbus samawa da fatirus samawa da rabbul alamin duk ma'anar su ɗaya ne ko ka ce rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul alamin ko rabbus samawati wal ard ko rabbul alamin da haka godiya ta tabbata ga Allah mai wannan sifofi malai ce khaliqu ma zukira shine mahaliccin duk abin da aka ambata na sammai da kasai da kuma halittu baki daya wal alam abinda ake nufi da alam bi fathi lami da yi wa lamun din fataha alam ba alim ba ai ma su walla duk abin da ba Allah ba wa jami'u wa jumi'a liqtilafi anwa'ihi kuma an yi wa kalmar alam jam'i aka yi mata jam'i irin na muzakkar salim aka ce alamin liqtilafi anwa'ihi saboda bambance bambance na nau'ukan shi alam din an gane ko wa rabb sannan kalmar rabb kuma badal badal ne na Allah rabbu shine dai abin da ake nufi da Allah falillahi alhamdu rabbus samawati rabbu din anan yana wakiltar Allahu ne da aka ambata a farko haka nan wa rabbul alamin sai Allah ya ce mi wa lahul kibriyau fis samawati wal ard wa huwa al aliyyul hakim wa lahul kibriyau isada girma lahu ya tabbata ga Allah wasu malamai sun ce al-kibriya shine al-azama girma da isa an gane ko shine wani mai hikima yace الكبرياء لربنا صفة له محمودة فتجنبها واتقي الكبرياء إسادة جرما دك آفافا لربنا أبنجج صفة له صفة تاسا مخصوصة كيب أن تتيا دشي فتجنبها kai ka nisance ta kai ɗan adam wattake kuma ka kiyaye ya tabbata cikin hadisi kudusi ubangiji subhanahu wataala yace al-kibriya uridai wal izari faman naza'ani fihi ma qasamtuhu alkibriya'u girman kai da jiji da kai da nuna isa ubangiji ya ce wannan mayafin rufata ne wal azamatu buwaya da saita rida'i wannan zanin ɗaurawa na ne faman za'ani fihi ma duk wanda ya ja in ja da ni cikinsu. ya aru wani daga cikinsu su ya yafa qasamtuhu sai na karya bayansa duk wanda yake da girman kai a ƙarshe sai Allah ya wulakanta shi duk wanda yake nuna isa da kafafa a ƙarshe sai ya dawo abin tausayi da ka bawa ya kiyaye kansa mulki Allah ya baka sarauta Allah ya baka ilimi Allah ya baka kudi Allah ya baka kai tawadu'u in ba haka ba ka ce zaka nuna isa to sai Allah ya kunyata ka sai ya kaskantar da kai domin waɗannan sifofinsa ne shi kadai yake takama da su shi kadai ya cancance su subhanahu wataala da haka ka ido duk wanda yake dauka yake kafafa yake wulakanci yake nuna ya isa karshe sai ya dawo abun tausayi karshe sai ya dawo a hannu yau ina su fir'auna duk kafafarsa da duk takamarsa da duk cika bakinsa a ƙarshe Allah ya damƙe shi ya wulakanta shi ya kaskantar da shi ya danna kansa a cikin ruwa to da ka wannan ka'ida ce ta Allah subhanahu wataala a ranar lahira duk wani bawa mai ji da isa mai girman kai bayan Allah ya wulakanta shi a duniya ya ga bayansa kuma zai tashe shi bisa ga mafi kaskancin halitta ana tattaka shi ana wulakanta shi a filin tashin alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a ranar tashin alkiyama za ku ga waɗansu mutane an tashe su kamar jan kiyashi mutane ne da girman jiki da komai haka suka rayu a duniya amma a lahira za su tashi wata halitta kankanuwa mislu zurri kamar jan kiyashi mutane suna tattaka su annabi ya ce da kaga irin waɗannan to ka sani masu girman kai ne a duniya ƙarshen makomarsu kenan a gaban Allah a ranar tashin alkiyama Allah ya raba mu da girman kai a hadisi annabi ya ce la yadkhulul janna man kana fi qalbihi mithqalu habatin min kibr ba zai shiga aljanna ba wanda a zuciyarsa akwai daidai da ƙwayar zarra na girman kai kuma menene girman kai ba shine ka sa riga mai kyau ba ba shine ka hau mota mai kyau ba ba shine ka gina gida mai kyau ba wannan ba shine girman kai ba girman kai albataru alkibru batarul wa ghamtun nas in dai zaka rinka wulakanta mutane in dai zaka rinka kin karbar gaskiya to wannan shine girman kai ko a cikin tsumma kake rayuwa da ka mu kiyayi girman kai bahaushe yake girman kai rawanin tsiya mai hana hanya arziki waɗansu malaman sun fassara alkibriya wa anan da cewa shine mulki an gane ko walahul kibriya fis samawati wal mulki a sama da mulki a ƙasa na Allah ne shine malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha suka ce abin da yasa muka fassara kibriya wa nan da mulki saboda kibriya ta zo da ma'anar mulki a aya cikin suratu yunus qalu ajitana na amma wajadna alaihi aba'ana wa takuna lakumal kibriya fil ardi wa ma nahnu lakuma bimu'minin haka fir'auna da mutanansa suka gaya wa annabi Musa da dan uwansa Haruna lokacin da suka yi musu wa'azi na yanzu kun zo mana ne litalfitana dan ku dauke hankalinmu da tunaninmu amma wajadana alaihi na daga abin da muka tadda iyayenmu akai wa takuna lakum al-kibriya'u fil ardi dan ku zama kuke da mulki a kasar Misra wa ma nahnu lakum bi mu'minin ba za mu taba yadda da ku ba da ka mulki na fir'auna ne duk wanda zai zo ya ce a daina bin fir'auna to kamar so yake ya kwace masa mulki da haka kalmar alkibriya takan zo da ma'anar almul, kowanne ka fassara ta da shi anan ga Allah ya dace da shi domin mulki na Allah ne duk wani wanda kaga yana mulki a duniya a yau Allah ara masa ya kuma watan wata rana zai kwace kayansa shi yasa yake wa kansa da kansa kirari da maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako a ranar lahira duk wani mulki Allah zai kwace hmm. sawa'an mai unguwa ne hakimi ne dagaci ne gwamna ne kansila ne shugaban kasa ne duk wani abu wanda yake sunansa mulki a lahira sai Allah ya kwace kayansa shine yace yawmahum barizun yawmahum barizun la yakhfa Allah minhum shay'un hmm. liman mulku Allah ya ce yawmahum barizuna tana musu ranar da za mu fito da su a fili duk wani wajen buya babu shi a duniya an yi labulin ko ina an rushe ko ina barizun an gane ko shine ma'anar wa uridu ala rabbika saffa wa barazu lillahi jami'a da ka yawmahum zuna ga ya musu ranar da za su fito yi holin su yi baje kolin su mu baza su a duniya la yakhfa ala allahi minhum ba wani abu da zai kuyar wa Allah a wannan rana, daman ba a kuyar masa amma a duniya yanzu da take gine akwai wajen da in ka shiga sai ka rinka jin kamar ka kuya to a ranar lahira wajen da zaka shiga ma ka ji ka kuyan babu shi to a wannan rana ne ga masu mulki ga wanda aka mulka ga sarakuna ga fadawa ga oganni ga kuma waɗanda suke biye musu yara ga masu kuɗi ga talakawa ga maza ga mata ga mai gida ga yaran gida kowa sai Allah ya ce limanil mulkul yau waye mai mulki a cikin ku yau ya faɗa mu ji ina sarki ina gwamna ina shugaban ƙasa ina brigade commander ina director SSS ina kwamishinan 'yan sanda ina IG ina DIG limanil mulkul yau wace da mulki a yau ba wanda ya isa ya ce gani ba wanda ya isa ya ce gani Allah ji kan malam kala rawi a Kano wata raharsa da yake yace a ranar zai makale jikin wai sarkin Kano yace sarki kai ba sarki bane ka ce gani Allah ya gafarta musu baki daya wai sai sarki tunda akwai raha tsakanin su sai ce mallam ba mu haka da kai fa ba mu haka da kai limanil mulku al-yawma lillahi al-wahid al-qahhar malaman tafsiri suka ce daga tambayar da Allah zai ce limanil mulkul yawm zuwa amsar da zai bawa kansa ya ce lillahi alwahid alqahar shekara arba'in ne Allah zai tambayi mutane wa ke da mulki yau sai ya kyale ku ku amsa shekara arba'in ba wanda zai isa ya amsa tare da fa a duniyar na akwai wanda sun yi shekaru 100 suna mulki wasu sun yi shekara hamsin wasu sun yi talatin wasu sun yi ashirin wasu sun gilce nuwa suka yi ta siyasa amma tare da haka ba wanda ya isa ya ce gani sai Allah ya ce lillahi alwahid alqahar mulki na Allah ne daya daya mai rinjaye subhanahu wataala daka walahul kibriya'u fis samawati wal ardi mulki a sama da mulki a ƙasa dinna Allah ne malai ce halun ai ina fihi ma duk inda ka samu mulki a sama ko a ƙasa na Allah ne in kaga wani yana yi aro aka bashi watan wata na kuma mai kaya zai karbi kayansa wa huwa shi Allah shine al-azizu mabwayi wanda mulkin sa baya taba karewa tenuwar mulkin sa bai ba ta da farko kuma ba ta da ƙarshe alhakimu mai hikima alladhi yad'u al-ashya'a fi mawadi'iha wanda yake aje abubuwa inda suka dace wala yad'u shay'an illa kadhalika duk inda kaga Allah yayi ajiya to wannan waje ya dace da wannan ajiya kama ahkama amra kama yadda ya kyautata al'amuransa wa nahya da sa wa jami'a shar'ihi da dukkan shari'arsa wa hakama nizama hadha alquran kuma ya kyautata tsarin wannan Alkur'ani. jumalan ta fuskar jumlolinsa wa ayat da ayoyi wa fawasil da ƙarshen gaɓoɓin zance wa gayat da kuma makura ko manufa cikin zantuttukan ba da an harrara ma'ani bayan ya tantance ma'anonin Alƙur'ani wa tanzilihi da kuma wahayinsa fasara mu'jizan fi nuzamihi fi nazamihi wa ma'ana da aka qur'ani ya zama mu'jiza gagara kwaikwayo fi nazamihi wajen tsarinsa wa ma'anahu da kuma ma'anonin wannan shine ƙarshen. suratul jasiya kuma lokaci yayi nan zamu tsaya abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana sai Allah ya kai mu gobe assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah Allahu akbar Allahu akbar Allah gafarta malam Jafar shi kuma wannan malamin Allah ya ya wasa ya ta mana irin kuma ya ba mu shi takawar da ƙarfin iko na na fadin gaskiya akwai tambayoyi wanda suna da muhimmanci mu saurare su tambaya da farko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam ne hukuncin wanda ke sallah sai ya manta bai kashe hanzar din nashi ba yana sallah a cikin tsaye hansa din na kasa sai aka ta fara ringin ganin ya yi yawa sai duka ya dauko ya kashe ta sai na cigaba da sallah wasu na ganin sallar ta samu ƙarasa ganin a daidai malam ne irin cin wannan sallah sallar ta yi haka ya kamata ba aiki ne ba a yi a sallah ba kwata-kwata akwai aikin da ake yi a sallah sai dai ba a so a yawaita malaman fiqh suna da wani yare da suke faɗa game da sha'anin sallah sai suke wa tarkul af'ali kathira da barin ayyuka masu yawa a sallah kaga kenan ba wai duka ba a'a kada aikin yayi yawa a wani lokaci su ce wa tarkul af'al illa li islahi salah a bar wani aiki a sallah sai dai fa in na gyaran sallan ne to aiki ne wanda yake da alaka da sallah babu laifi dan mutum yayi shi wannan kuma yana da alaka da sallah domin barin hansa yana ta kuka ana sallah zai taba nutsuwar ka ta sallah wanda kuma nutsuwa jigo ce a sallah da haka wannan daidai kenan idan mutum ya ga ko yana cikin sallah aka kirawo hansa ɗinsa yana ta kuka yana ta kuka in ma akwai password ka tsaya ka cire password ɗin sannan ka kashe duk wannan yana cikin aikin gyaran sallah sallah ka ta ma daɗa gyaruwa ne ba wai wani abu ya same ta ba sai tambaya ta biyu daga wani sha assalamu alaikum warahmatullah shin malam ya halatta uba ko uwa in sun ɗebe zakka su ba ƴaƴansu ya halatta in ƴaƴan suna cikin waɗanda suka cancanci su ci zakka hakanan idan ɗa ya fitar da zakka ubansa yana daga cikin wanda suka cancanci zakka ya halatta ya bashi in mace ta fitar da zakka mijinta yana daga cikin wanda suka cancanta su ci zakka ta bashi in miji ya fitar da zakka matarsa tana daga cikin waɗanda suka cancanci zakka ya bata duk akwai dalilai akan haka akwai hadisi cikin sahih al-bukhari da muslim hadisin ma'an ibn yazid ma'an wani sahabi ne mutumin madina mai kuɗi sai lokacin fitar da zakka sai sai fitar da zakka ya ɗauki zinare a cikin jaka sai ya tafi masallacin annabi su sahabbai idan za su fitar da zakka ba kiran mutane suke suna layi suna basu ba akwai wani waje kebantacce a masallacin annabi duk in ka fitar da zakka sai ka je ka aje a wajen su kuma talakawan sahabbai ba sa zuwa kofar gidan masu kuɗi suna roƙo idan talaka yana da bukata kawai wannan wajen da ake aje zakka zai je duk abin da ya gani a wajen ya san na zakka ne sai ya ɗauka ya bukatarsa kaga tsari kenan ko kai da ka bayar ba a zo a nema godiya ba ballantanari ya ta shige ka shi wanda aka bawa ba a san ma an bashi ba ballantana wata ran an samu sabani ai mai gori shikenan ciki lafiya baka lafiya to da haka shi ma'an sai ya ɗauki zakkarsa a jaka sai je ya aje to ashe ɗansa tun daga gida ya ga baba ya ɗauko kuɗi a jaka kuma shi ɗan yana so ya tabbatar in ya ce baba ba ni ba zai bashi ba saboda irin wara'u na sahabbai tsantseni da haka sai dan ya bi uban tiriyan tiriyan zuwa masallaci uban yana ajewa dan sai ya ɗauka sai ya sauri ya riga baban nasa ma dawowa gida sai ya dawo gida ya zo ya buɗe jaka yana irgawa yana cikin irgawa sai ga mai gida ya dawo ya ce kai me nake gani ya eh ba komai kuɗi ne na zakka na ɗauko ya wallahi ba kai ne ni ba ba ya ce to ai daman ba kai ka ban ba shikenan sai rigima ta kaure sai suka tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam uban ya ya kaya wa annabi cewa zakka na fitar kuma wannan yaron ya je ya dauko shi kuma ɗana ne ni nake ciyar da shi da haka ni ba shi ne niyar bawa zakka ba shi kuma dan yace ya makin Allah ai ba shi ya ban ba ajewa ya na dauko kuma ni na cancanci cin zakka sai annabi ya musu dariya baki daya sai yace laka ma nawaita ya ma'an wa laka ma akhassa ya yazid niyyarka tana nan Allah ya karbi zakka ka kai kuma ka je ka ci zakka halal da haka wannan ya nuna cewa uba zai iya ba ɗansa zakka amma da sharaɗin ba wai kawai don sunansa ɗanka ba a'a ya cancanci ya ci zakka ya balaga ya kai ya mallaki dukiya sannan kuma bai da dukiyar yana cikin fukara ko masaki in ya cika wannan sharaɗin ka bashi bal ma in ka bawa ɗanka zakka wanda ya cancanci haka lada bi kake da shi ladan zakka da ladan zumunci domin duk zakka da duk sadaka in ka ta ga ɗan uwanka na jini lada bi ne ladan sadaka ko ladan zakka sannan kuma ga ladan sada zumunci da kai to haka nan wata rana annabi yayi wa sahabbai mata wa'azi cewa ku rinka yin sadaka ku rinka zakka naga ku ne mafi yawan ƴan wuta sai Zainab mata Abdullahi dan Mas'ud tayi maza ta tafi gida ta je ta fito da gwalagwalanta ta kidanya ta fitar da zakka ta dauka za ta yunkura sai mijinta Abdullahi dan Mas'ud yace ina zaki kai tace talaka zan je in nema in baya tace yace gani tace a'a fa mi gida ya za in fitar da zakka in baka sai ce ai lalle ba yadda za a yi gida na jin yunwa a kai waje sai ta ce to tsaya bari in je in tambayi annabi ta zo da sauri ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam na fitar da zakka zan bayar mijina ya ce in bashi in bashi ya ce kwarai ku je ki bashi sai ta koma ta ba mijinta haka dai wannan da ire-iren su ya tabbata cin addini ana iya bayarwa inda matsala take shine miji in ya ba matarsa zakka kuma ya ki mata kayan sallah to wannan zalunci ne zakka daban kayan sallah daban kayan sallah haƙƙinka ne in ita tafi kowa kuɗi a duniya a matsayinka na mijinta dole ka tufatar da ita kada ka ba ta zakka ka rinka kwange mata kudin cefane a'a zakka nata ne na kanta kudin cefane kuma haƙƙi ne na auratayya dole ka bata haka nan idan ɗanka ƙarami ne ka ba shi zakka to nan ma kuma dole ka zo kai masa hidima ta uba da ɗa domin bai wuce kai masa hidima ta uba da ɗa ba har yanzu in iyayenka ne ka ba su zakka zakka daban kuma abin da ka saba musu na alheri na biyayya zaka ci gaba da yi ba za ka ce a to tunda na ba babba zakka yanzu ni da shi a'a kenan ba a'a ba haka ake yi ba biyayya ka da shi daban sannan kuma zakka da ka shi wannan wani haƙƙi ne nasa daban Allah ya sa mu gani a tambaya ta gaba a cikin wannan tambayoyi shi zama kalla Allah ana ce a rubuta wasiya yaya ne shi yadda ake rubuta wasiya a musulunci Abin da ake nufi da wasiya na farko shine mutum ya faɗi wani abu da yake so a aiwatar bayan rayuwarsa sawa'an na haƙƙi ne da yake bin wasu ko shi ake bin sa ko kuwa dukiyarsa ce yake so a kasa gida uku a ɗau ɗaya a yi masa wani abu da shi to wannan shine wasiya kuma wasiya ba a yin ta ga wanda zai ci gado in dai ta dukiya ce ta kyauta cikin 'ya'yanka ka ce in na mutu a wari kaza a ba wa ne kuma ɗanka ne ba a yi in ma kayi irin wannan to sai dai in sauran ƴan uwansa sun yadda in ba su yadda ba ko kayi za su tayar da wannan wasiya domin annabi ya ce inna allaha ata kulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwaris Allah ya raba gado ya ba duk mai haƙƙi haƙƙinsa da daga yanzu in wasiya za a yi banda magaji a ciki duk wanda zai ci gadon ka baka wasiya cewa a bashi kaza in kuma kayi to wannan illa an tujizaha alwarafa sai in sauran magada sun ga dama in ba su yadda ba ɗaya ce ni ban yadda ba dole a ɓata wannan wasiyar a ɗauko ta a sa a cikin gado a raba ta wannan shine wasiya sannan wasiya ana iya yin ta tun lokaci mai nisa ana kuma iya bari sai alamomin mutuwa sun fara bayyana mutum ya fara cuta yana tsammanin wannan ciwo ba na tashi ba ne sai wasiya sahabbai da yawa sun yi wasiya akan haka kamar yadda zahirin aya ma ta nuna kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan alwasiya kaga hadara ahadakumul maut shine alamomin mutuwa su rinka bayyana kamar wani rashin lafiya kamar tsufa to a wannan lokaci an fi so a ayi wasiya amma ba laifi bane ba in akwai wani abu da kake tsoron in ka mutu za a yi rigima a kansa kila bashi ne kake bi ko ake bin ka to wannan ko alamomin mutuwa sun bayyana gare ka ko ba bayyana ba kullum ya zama kana da littafi na wasiya kana rubutawa in abin ya canja ka canja in ka biya ka ce ka biya in an biya ka ka ce an biya ka domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin bukhari da muslim hadisin abdullahi dan umar yace ma haqqu mri'in muslimin yu'minu billahi wal yawmil akhir yabitu laylatayn wa lahu shay'un yusi bihi illa wa wasiyatuhu maktubatun inda ra'sihi bai dace ba ga wani mutum musulmi da ya imani da Allah da ranar lahira yana da wata hada-hada ko wani abin da ya kamata a ce ya yi wasiya a kansa har ya bari ya kwana biyu bai rubuta wasiya ba in yi haka bai dace ba Abdullahi dan Umar ya yace tunda naji wannan magana ta Annabi sallallahu alaihi wasallam kullun a gindin kunne na in zan kwanta bacci littafi na na wasiya yana nan ina rubutawa domin ba dole bane in na kwanta baccin in tashi kuma lokacin da Abdullahi dan Umar yake wannan bai tsufa ba da haka malamai suka ce in akwai wani abu da kake tsoron rigimarsa sa bayan mutuwarka to ko da a ce kana zaune lafiya ka rubuta wasiya amma in babu wani abu na matsala wasiya ce ta kawai ai kaza ai kaza bayana to wannan ka iya bari har sai ka ka tsufa tsufan da kake tsammanin a kowane lokaci mutuwa za ta iya zuwa maka ko ka fara cuta cutar da kake tsammanin ta yi a cikin ta zaka mutu to da haka wannan babu laifi a yi haka kamar yadda sa'adu dan abi waqas yayi yana cutar yana cutar rashin lafiya annabi ya zo duba shi sai ya hawo wasiya saboda wasiyar ba ta ana bin sa bashi bane ko yana bi wasiya ce ta in ya mutu ai kaza ai kaza da kuɗin sa to a ƙarshe ma annabi ya kwantar masa da hankali ya nuna masa cewa ba mutuwa za ka yi ba a wannan ciwon za ka tashi a lokacin yarsa ɗaya amma daga baya da Allah ya tashi kafaɗarsa daga rashin lafiyar yayi aure sai da ya haifi 'ya'ya ashirin bayan ta Allahu akbar amma shi da ya sadakar mutuwa zai hmm. Allah ya samu dace na'am ah, sai tambaya ka da aka maka Allah a cikin wa'azin da kike yi ka nuna cewa ayoyin kana kawo ayoyin Allah na sama na sama mun na ji ka a jiya a gidan rediyo yana cewa Allah na ku ina har ya kawo wani labari cewa mala'ika ya zo wajen annabi zai ce na ga fito ya ce na fito wajen Allah da gabas sai kuma can ga wani mala'ika ya zo ya ce kai ina ka fito ya ce na fito wajen Allah da ƙasa to kuma ga shi Allah na sama to na farko dai ka hada abubuwa guda biyu abu na farko ayoyin da muke ta magana akan Ayatul samawiyya ko al-ayatul kauniyya daban da wannan mas'alar mas'alatul istiwa ita mas'alatul istiwa daban take amma abin da zaka ji muna ta magana akan karatu shine alamomin da suke nuna samuwar Allah da isassa da ikonsa da kadaitakarsa ba kadai sai a cikin Qur'ani ake samu waɗannan ayoyin ba sama ita kanta alama ce ta cewa akwai Allah domin sama ba za ta yi kanta ba dole akwai wanda yayi yi ta kuma tunda aka yi duniya ba a taɓa samun wani wanda ya lemin cewa shi ya sama ba Allah kadai shi yake cewa ni na yi ta kuma ba a samu wanda ya lanjin din sa yace ba kai kai ba sannan abubuwan da Allah ya aje a sama ɗin su kansu ayoyi ne rana aya ce wata aya ne rana ba ta yi kanta ba kuma ba za ta yi kanta ba waye yi ta Allah ya ce shi ya yi ta kaga wannan ya nuna akwai Allah akwai waɗanda ba su yarda da akwai Allah ba amma waɗannan ayoyin sun isa su nuna wa ɗan adam akwai Allah ko bai yarda da wahayi ba ko bai yarda da Qur'ani ba an fahimci wannan wannan sune al-ayatul kauniya wanda muka ci karo da su a cikin karatu da yawa ba mu tattauna matsalar istiwa'i ba da muka fara karatu har zuwa yau to amma yanzu tunda ka tabo ta bari mu taba ta al-imam ibn hibban yana cewa muna da muna da hujjoji ɗaya bayan ɗaya guda dubu akan cewa Allah yana sama na hankali da na nafsi a cikin qur'ani aya bakwai Allah ya ce ar-rahmanu 'ala al-arshi stawa 'ala al-arshi stawa 'ala al-arshi stawa waje bakwai Allah ya faɗa wanda inda a ce mutum yana da imani ko sau ɗaya Allah ya faɗi magana ta isa amma saboda muhimmancin wannan matsala ta istiwa'i sau bakwai Allah ya faɗe ta a ƙur'ani kaga wannan ta fuskar wahayi kenan a ƙur'anance banda waɗansu dalilai da yawa na ƙur'ani wanda suke nuna daidaituwar Allah a sama wanda su basu zo da lafazin istiwa'i ba kamar duk inda Allah ya ce yana saukar da ruwa ya nuna yana sama domin duk inda ka ji kalmar saukarwa to me yin yana sama shi kuma abin da ake saukarwa shi yake tahowa ina ƙasa ga faɗin Allah a amintum man fis sama'i shin yanzu kun yadda da cewa wanda yake cikin sammai ana nufin saman sammai ay yakhsifa bikumul arda fa idha hiya tamur am amintum man fis sama'i an yusila alaikum hasiba waɗannan duk hujjoji ne da suke nuna istiwa'i sannan bayan haka mu fita a ƙur'anance mu dawo a hadisance akwai hadisi cikin muwadda ta Imam Malik in takamar ka kai ba Malike ne gashi a cikin sunan na Imam Tirmidhi hadisin Muawiya ibn Hakam sulami kila shine kadai abin da muka ci karo da shi game da maganar istiwa'i a karatu wata rana shi Muawiya ibn Hakam sulami yana da baiwa da take masa kiwo duk ranar da za ta tafi kiwo sai ya irga awakansa in ta dawo ma sai ya irga ran nan da ta fita kiwo ta dawo ya irga sai ya ga ba akuya daya sai ya fusata sai ya mare ta sai da ya mare ta sai ya tuna ai annabi ya hana mari to da haka sai ya ɗauki baiwar ya tafi da ita gaban annabi ya ce laifi ta min hankali na ya tashi raina ya baci kawai sai na mare ta yanzu na kawo ta gaban ka ya ma'aikin Allah kai mana hukunci tsakanin ni da ita sai annabi ya kalli wannan baiwar sai ya tambaye ta ya ce aina Allah ina Allah yake qalat fi sama tace yana sama sai ce wa man anani kuma waye sai ta ce anta rasulullah kai kuma manzo Allah ne sai annabi ya kalli gidanta muawiya ibn hakim bin sulami sai ya ce itiqaha fa innaha mu'mina yantata wannan baiwa mai imani ce da mu da waɗanda suke cewa Allah yana ko ina mun yadda da an yi isra'i da annabi an yi mi'raji da shi me ma'anar isra'i da mi'raji Isra'i tafiya dare daga Makka zuwa Kudus, Mi'raji tafiya daga Kudus zuwa saman sammai bakwai wajen wa Allah. ubangiji yace subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa allati barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir kafin mu kai ga wannan magana akan saukowar mala'iku ai mala'iku suna saukowa daga wajen wa suke saukowa wajen wa suke hawa Allah wata rana mala'ika jibril yayi ɗan kwanaki bai zo wajen annabi ba da ya zo sai annabi ya ce da shi me yasa ka kaurace mana sai ga aya ta sauka cikin suratu maryam wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina zalika wa ma kana rabbuka nasiya Allah yake ka ce wa annabi da dukkan sauran mutane ba da gaban kanku kuke saukowa ba ubangiji ke sauko da ku ubangiji subhanahu wataala da izinin sa mala'iku suke saukowa kuma in sun gama gare shi suke hawowa su tafi Allah subhanahu wataala ce, sa'ala sa'ilun bi azabin waqi lil kafirin laysa lahu dafi sai yace min Allah zil ma'arij ta'ruju al mala'ikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana me tambaya yayi tambaya bi azabin waqi dangane da azabar da za ta auku lil kafirin ga kafirai laysa lahu dafi ba makawa sai yace min Allah zil ma'arij daga Allah ma'abocin tsani al-ma'ari shine ma'anin hawa sama shi yasa hawa saman ake kiransa da suna mi'raj ma'ari tsanin hawa sama Minallahi daga Allah zil ma'ariji wanda shi kadai ke da tsanin da za a hawa sama ta'arujul mala'ikatu wanda mala'iku suke hawa war ruhu da shugaban mala'ikun shine jibrilu an gane ko ilaihi zuwa ga Allah fi yaumin cikin wuni daya wanda ba dan huwa cewar Allah ba kowane eh, dangin abin sufuri da zaka hau ka je sama kana miqdaruhu 50 alf sana sai kai tafiye shekara 50 amma cikin ƙasa da kiftawar ido Allah yake sauwake wa mala'iku su sako su hausa tafi wannan hujjoji na nasi kenan a takaice mu dawo na hankali mu dawo na hankali da ni wanda na yadda Allah yana sama da zatinsa da wanda bai yadda cewa Allah yana sama da zatinsa bai ce Allah yana ko ina muna yin addu'a wai addu'a ba ake roƙa in za a roƙi in za a yi addu'a ya ake yi idan ka ce Allah yana ko ina me yasa da zaka yi addu'a baka sa hannun a ka ba me yasa baka yi haka ba sai kai me yanzu ka samu kurma bebe wanda bai taba jin wata magana kowa a duniya ba ballantana ka ce mu yan izala muka yi masa rada idan zai rantsa ya zai yi mana har ɗabi'ar ɗan adam ta yadda cewa Allah yana sama abinda zai baka mamaki wallahi ba wai mu musulmi ba fa yahudawa ma sun yadda Allah yana sama fir'auna duk kafircin sa ya yadda Allah yana sama me yace wa qala ya hama nubni wa qala fir'aun ya hama nubni li sarhan la'alli ablugha al-asbab asbab as-samawati wal ardi fa attali'a ila ilahi musa fir'auna ya yadda Allah yana sama ba abun ma to ba a nan gizon yake sakarsa ba ba a nan zaka ga abun mamaki da takaici ba shi yanzu wannan wanda yazo yake ce maka Allah baya sama a watan wata rana a bid'arsa zai ce maka zai yi bikin Isra'i da Mi'raji domin yadda suke bikin Maulidi ai suna bikin Isra'i da Mi'raji wai bikin Isra'i da Miraji me kenan bikin wai ranar da Allah ya ɗauki annabi ya kai shi na wajen wa mutum ya faɗi maganar da shi da kansa yake karyata kansa da kansa ɗabi'ar sama yana faɗa tana ce masa ƙarya kake domin wallahi zuciyar duk mai cewa Allah yana ko ina ita kanta bata yarda da abin da yake faɗa ba kawai jayayya ce da tsabar ɓata lokaci da ƙoƙarin dole sai an sa wa al'umman musulmi shubuha game da addinin su kuma shedan yake wannan wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum an tambayi imamu malik ina Allah yake yace Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan la yakhlu minhu makan Imam al-Baihaqi ya rawaito wannan a cikin al-Asma' wa Sifat yace mun tambayi Imam Malik dan Anas ina Allah yake ce Allah yana sama yace amma yana ko ina da ilimin sa idan ka ji ayoyin Qur'ani sun ce Allah yana tare da bayi a ko ina ana nufin tarayya ta iko tarayya ta ilimi amma ba tarayya ta zati ba asalin wannan aƙidar ita ta buɗe mutanen da suke cewa kowa Allah ne ƙofa yan hululiya yan wahadatul wujud in ka yadda Allah yana ko ina to ana nan ana nan sai su ce maka ai ya shiga jikin su ya sauka a jikin wani wane ma Allah ne wane ma Allah ne wanda wannan shine abin da zindiki muhiddin Ibn Arabi ya faɗa a cikin littafinsa Al-Futuhatul Makkiyya wanda yace hatta fir'auna da yace ana rabbukumul a'la yana faɗa Allah ya shiga jikinsa wanda wata rana yana tafiya ya taka ƙasa ya buga ƙafarsa, ya ce ma'abudukum ta hata kadami ga Allahnku a ƙasan kafata ina dakawa aka samu irin almajiransa waɗanda suke ɗaukar giya su ce ga Allah za mu shanye ai Allah ma yana cikin giya al'iyazu billah ƴan hululiya yan kowa Allah ɗan faira wannan shine ummul aba'isun aqidarsu da haka wannan ba karamin kafirci bane ba karamin shirka bace Allah ya fi karfin ya kasance tare da bayinsa da zatinsa a duniya yana saman sammai bakwai da zacinsa amma yana ko ina da iliminsa yo ba Allah ba cikin masu mulkin duniya ma ƙananan masu mulki akwai wajen da baka isa ka ga sarki a wajen ba baka isa ka ga yanzu kalmar ko ina akwai kwata a cikin ko ina fa akwai ban daki a cikin ko ina akwai bola a cikin ko ina yanzu kana nufin Allah duk yana waɗannan wajajen yanzu kaga sarkin garinku ka tabbatar da cewa yana shiga ban daki ko baya shiga amma sai ka zo ka ce wa mutane na ga sarki a matsayi fadawa sa kyale ka amma kuma ba baya zuwa masan bane ba to Allah subhanahu wataala ya fi karfin ya kasance a ko ina da zatin sa ta'ala Allah an zalika uluwan kabira shi yasa yace wa huwal qahiru fawqa ibadi shine mai rinjaye sama da bayansa uluwu sifa wa uluwu zat ubangiji ya ɗaukaka ta fuskar sifofi duk komai na Allah madaukaki ne sannan kuma ya ɗaukaka ta fuskar zati subhanahu wa ta'ala yadda muka kawo ayoyi da suke cewa Allah yana sama muka kawo hadisai muka faɗi littattafan da suke muka kawo maganganun malamai muka faɗi littattafan da suke muka gaya muku a ɗabi'ar ku kuka yadda cewa haka in ya isa shi ma yayi haka sai karanto mana ayoyin da suke cewa Allah yana ko ina kuma ya kawo mana sahabban da suka fassara su da haka amma mu mun ce annabi ya faɗa ga sahabi Muawiya ibn Hakim sulami Imam Malik ya kawo a Muwadda Muslim ya kawo a sayi Muslim bai haƙi a cikin al-asma'u wa sifat yace an tambayi Maliku aina Allah yace Allahu fi samai wa ilmuhu fi kulli makan to kai ma ka kawo wannan qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin Allah ya samu insha Allah sai Allah kan gobe sauran tambayoyi